والصلاة والسلام الأحمان الأحمدان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka idan yan uwa ba su mance ba muna cikin wannan littafi na madarijus salikin baina manazili iyaka na abu wa iyaka sari wanda kuma muna cikin manzilatu a shukuri ne abin da ya shafi godiya ga Allah madaukakin sarki wanda malam ya kasa shukur din nan zuwa mataki guda uku shine na farko a darajatul ula a ala al-mahab wanda mun tattauna kan wannan shine yin godiya ga Allah akan abin da mutum yake so kuma ya same shi malai yake cewa wannan mutanen bayi sun yi tarayya a ciki da muminai da kuma waɗanda ba muminai ba har waɗanda suke yahudu da nasara domin duk wanda abin da yake so yana godiya a kan abin da ya samu to wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine a filmatari shi shine mutum ya dinga godiya amma a cikin abin da bai so yana kyamar wani abu kuma abin ya zo ya same shi sannan ya zamanto mai godiya ga Allah halin da ya samu kanshi a ciki shine ma da yace wa hadha mimman tastawi inda halat wannan ya shafi wasu bayi ne daga cikin bayi wanda shi a wajensa ko daɗi ko rashin daɗi bai bambanta su duka ɗaya shi yasa ko da abu mai daɗi ya same shi yakan yi godiya din haka nan in kuma abu mara daɗi ya same shi bai nuna rashin godiya ga Allah yakan gode ma Allah tare da yin haƙuri wanda kuma shine cikan siffan mumi kamar yadda ya tabbata a cikin hadithi mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sara'u shakara fa kana khairan lahu وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له da abin da ya sami mumini alkhairi ne a wajensa ya ce izharan liriba don ya nuna yardar shi da Allah akan abin da ya same shi wa mimman yumayyizu bainal ahwal da kuma wanda yake iya bambancewa tsakanin wani yanayi da wani yanayi likadmil ghaibi wa satr shakwa saboda danne fushinsa da kuma ɓoye kokensa bai nuna Allah cewa gashi yana koke ga Allah wa ri'ayatan lil adab ko wa ri'ayatul adab da kulawa da ladabi da Allah madaukakin sarki shine muke samu daga cikin annabawan Allah sukan sifanci da irin wannan idan wani abu ya same su da abin da ya same su ba sa nuna fushi da bijire ma Allah madaukakin sarki da nuna rashin yarda to haka ya kamata mutum ya zama to wa suluki maslakil ilmi kuma da tafiya cikin tafarki na sanin Allah domin duk wanda ya san Allah ya san cewa idan ya hana masa wani abu ko kuma wani abu ya same shi wanda shi bai ji daɗin shi ba inda ya san Allah to ya san cewa akwai hikimar da ta sa ya ɗaura masa wani da haka in akwai sani tare da shi sanin Allah kaga ba zai yi fushi da abin da Allah ya jaraba mishi ba domin ya san wani abu ne Allah yake nufin shi da shi wa hada shafiru awwalu man yud'a ila aljanna Allah ce wannan shine farkon wanda za a kira shi ga shiga aljanna wanda yake hakuri akan abubuwan da ma'ana suka same shi na wanda baya su domin yayi hakuri akan abin da Allah ya wato rubuta masa ya anima ne da abin nufi anna shukra ala al makarihi ashaddu wa as'abu min ash-shukri ala al cewa godiya akan abin da mutum bai so ita ta fi tsanani da wahala fiye da godiya akan abin da kake so amma abin da kake so ne dama ka same shi zaka yi murna da farin ciki to amma abin da baka so ya same ka ta ya za a ce ka gode ma Allah a kai ko wannan yana da wahala yana da matukar wahala sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya gode mishi yanzu kamar misali mutumin da zai rasa da kore zai rasa mahaifiya ko uba a ce kuma ya godiya a wannan hali eh, idan mai sani ne ga Allah zai gode ma Allah amma wanda ya rasa da ya san cewa zai zaman to mai ceto ne a gare shi kaga hangensa wannan mahangar zai kalla saboda haka rashin dan zai ji zafin shi amma kuma ba wai yana mai nuna rashin godiya ga Allah yana yarda yardan shine nuna godiya ga Allah ana ya yarda da halin da ya samu kanshi a ciki da kuma ma'ana yana tsinkayar abinda Allah maɗaukakin sarki mishi tanadi na haƙuri ko a ce mutum ya rasa idanuwansa ko wata gaba daga cikin gabansa lalle ɓangaren jikin shi amma in ya rasa ɗin sai ya yi tunani me ya Allah ya mishi tanadi kuma akai idan ya yi haƙuri ya yarda da wannan abin nan ɗin ko kamar misali kissar Ja'far Ibnu Abi Talib lokacin da za a tafi wani yaki mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi abishir ga ko da Ja'far da Abdullahi ibn Rawaha da ɗaya na uku su annabi mazala sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ɗayan su ya rike tuta idan ka fada a hannunsa ɗayan ya rike idan ta fada ɗayan ya rike to dukkan su har ma an fara jajinta musu domin kamar an musu eh, ma'ana wani sako ne da yake nuna cewa za su yi shahada dukansu to shi jafar radiyallahu anhu shine wanda da ya rike tutar bayan an kashe ɗayan ma'ana sai shi da ya karba ya ɗaga ta sai aka cire hannunsa guda ɗaya ma'ana hannun da yake rike da tuta aka yanke sai ya ɗauka da ɗaya hannun da yake hannunsa da yake jikinsa sai shi ma aka yanke saboda bai so da tutar Allah ka fada a ƙasa sai ya rungume ta har ya zo yi shahada sai kuma wani ya ɗauka kaga ya rasa hannuwansa guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa yake cewa to ku Allah ya musanya mishi da kafukai a gidan aljanna da zai dinga yawo duk inda ya so kaga wannan saboda inda yayi fushi kaga zai iya barin wannan al'amari amma dai rashin fushi yardan shine nuna godiya ga Allah to malam yace yin godiya akan abin da ya zama mara daɗi ne ya fi wahala ya fi tsanani fiye da yin godiya akan abin da ya zama kai kana san shi shi yasa yace wannan zai zama ya fi wanda yake godiya akan abin da yake so darajar shi ta fi kaman hakuri ne a cikin biyayya ga Allah da kuma hakuri a cikin barin saɓan Allah da kuma hakuri. akan abin da zai samu mutum na musiba matakai ne guda uku na farkon za ka yi biyayya ga Allah sai ka yi haƙuri dole sai mutum ya yi haƙuri zai biyayya ga Allah wani asabro ala killa. domin za ka tashi ka yi sallar asuba sai ka bar shimfiɗar da kake a kai sai ka nemi ruwan sanyi haka za ka fito bacci na idan ka haka za ka yi haƙuri ka zo ka tsaya ka yi sallah cikin jama'a a wannan haƙuri ne to akwai kuma asabru an an ma'asiyatillah mutum yana ganin abin da yake so ne na sabon Allah abu ne na sha'awa ta duniya shedan zai kawata mishi yana ji yana gani zai bari saboda me saboda Allah madaukakin sarki kaga ya bari ne ya hakurtar da zuciyar shi ya hana ta aikata sabon Allah kaga wannan yana da wahala ya ku na farkon wahala to wanda ya fi su wahala shine na ƙarshen kuma shine wato mutum ya yi haƙuri akan abin da zai same shi na musiba da wata jarabawa wannan kuma ya fi waɗancan guda biyun wahala domin wani yana iya jura duka guda biyun nan zai iya barin sabo zai iya abin nan amma ban musiba ta same shi ba zai san san da ya furta wasu abubuwa ba ko kuma ma wani abu na kokonto ya fara shiga cikin zuciyarsa ku dinga ganin shi kadai ne ba wanda Allah zai jarabe shi da wani akan sami irin ku shi yasa yana da wahala to shi yasa matsayinsa ya zama ya fi sauran kamar yadda matsayin wanda zai yi godiya ga Allah a cikin abin da bai ji daɗinsa ba ya zama ya ɗara wanda zai yi godiya ga Allah maɗaukakin zargi cikin abin da yake so ya samu ya ce don haka yana faruwa ne daga ɗaya daga cikin mutane guda biyu ko dai mutumin da shi komai a wajen shi daidai ne da daɗi da rashin daɗi sun zo mishi ya ɗauka daga Allah kaga wannan duk abin da ya same shi bai damuwa ko la yumayyizu bainal halat baya bambancewa ya ce a'a wannan mai daɗi ne wannan mara daɗi ne inda daɗi yana godiya in ba daɗi ma yana abu wannan la yumayyiz bainal halat kuma wannan kaɗan ne daga cikin mutane ko mafi yawan mutane su sun fi so a ce abin da suke so ne ya same su abinda ba sa so ba sa so ya same su to kaɗan ne wanda zai zama ya yi daidai a wajensu in mai daɗi inda daɗi a koma ga Allah in ma ba daɗi a koma ga Allah to ya ce su ne suke samun wannan matsayi din? ya ce bal ya sauyi inda hu almakruhu wal mahbu za ka samu da abin da yake so da wanda baya so a wajen shi duka ɗaya ne fa shukru hadha izharun minhu yace mutum na biyu akwai wanda kuma yana iya tantancewa tsakanin yanayi guda biyu fa huwa la yuhibbu al-makruh baya son abu mara kyau ya same shi wala yarda bi nuzuli bihi kuma in ya sauka ya same shi ma baya yarda amma idan mummunan abin ya same shi kuma yana gode ma Allah to godiyan da zai yi ba komai bane illa danne fushinsa na abin da ya same shi yana so ne ya danne fushinsa kuma ya koye ma'ana kukansa ga Allah maɗaukakin sarki da kulawa da ladabi da biyayya ga Allah da kuma bin tafarkin ilimi ba da yake domin da ilimi sanin Allah da kuma cikan ladabi shine na kyautata mu'amala da Allah maɗaukakin sarki wannan ah, na godiyar Allah maɗaukakin sarki akan da daɗi ko ba daɗi don haka wannan kaga bin tafarki ne na sanin Allah wa huwa yasluku bi hadha shukra maslaka al-ilmi domin annahu shakirun lillahi shukra man radiya bi qada'i zai godiya ga Allah godiyar wanda ya da hukuncin Allah a kansa kaman wanda yake ya gabace shi amma wanda ya gabace shi din ya fi shi daukaka domin shi bai bambancewa shi kuma wannan yana bambancewa amma kuma ya bambance din ko abin ya same shi yana yarda amma wancan baya bambancewa da haka da wanda baya bambance daɗi da rashin daɗi da wanda yake bambance su ba su zama ɗaya ba ko a cikin mutane yanzu ko mutum ne yake da yara akwai yaron da za ka ga shi ko ka mushi ko ka mushi baya damuwa akwai kuma wanda in ka mushi zai ji daɗi in baka mushi ba zai nuna rashin jin daɗi to za ka samu ko a cikin mutane akwai haka ko eh, shi yasa munafukai suka auka cikin halaka ai su idan an ba su za su ji daɗi in an hana su ba sa jin daɗi fa in min minha rabu wa in lam yuqtu minha idahum yaskhatun maganan zakka ne da sadaka in an ba su sai su ce a abu yayi kyau musulunci yayi kyau in aka zo ba da zakka aka hana su aka ba wasu sai su ce ba musuluncin nan ba akwai akwai lakina ce ana ba wasu a hana wasu ko haka wasu za su ce in ta yi daɗi da su in ba ta yi daɗi ba ba su kuma wannan sako ne ga bawai wai kaɗai a cikin eh, alaƙarka da Allah ba har a cikin komai da komai Da suka ma'alar misali ana ana ana fuskantar eh, ma'ana zaɓaɓɓuka da sauransu akwai mutanen da suna son wani ne don abin da za su samu a wajen shi idan ba daɗi ba su so shi ba akwai wanda kuma a'a za su yi shi ne saboda me ko da daɗin ko ba daɗi su dai a samu maslaha a samu gyara to wanne ne ya fi maslaha ake duba mutum bai duba abin da shi zai samu na amfani yana duba abin da al'umma za ta samu na amfani amma wasu da yawa yanzu suna bin amfanin kansu ko in za a yi da su to za su yi in ba za a yi da su ba ba za su yi ba ko da ce barna ce kuwa ko da za a rasa maslahar al'umma su suna fifita maslahar kansu to kaga yana da kyau mu zamanto masu kulawa da irin wannan al'amari an gane ko kada mu dinga fifita maslahar kawunanmu akan maslahar al'umma gaba daya mu dinga fifita maslahar al'umma akan maslahar kawunan. wani abu ne na ga cewa amfanin ne kadai zai tsaya a gare ne ba zai tunkuɗa zuwa ga wani ba to sai na haƙura na nemo amfanin da zai shafi kowa da kowa amma har yanzu kamar yadda na faɗa mutanen mu da yawa an kasa mutane kashi goma kashi tara suna fifita maslaha su ne ma'ana amfanin kansu akan amfanin al'umma to shi yasa har yanzu mu dade muna shan wahala ba mu fita daga cikin wasu irin yanayi ba har sai lokacin da muka gane cewa amfani shine ma'ana ka amfanar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi anfa'uhum lin-nas ai mafi zaɓi cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa alkhairi domin ba wanda ya kai shi amfanar da mutum jinsi na dan adam babu duk wani amfani da zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana fifita ka akan abin da yake na kansa shi yasa yana barin baccin sa ya bar lokacin sa ya bar cin sa ba dan komai ba sai dan tsirar da al'umma to haka ake so mutum ya zamanto ya zamanto shine amfanar da mutane ko da a ce zai bar wani abu na maslaha kansa kuwa inda za a samu maslaha mai gaba daya sai malam yace wa inna ma kana hada shakiru am awwalu man yud'a ila aljanna me yasa wannan shi za a fara kira cikin aljanna duk da dukkan su masu godiya ne yace li annahu qabala al makarih allati yuqabiluha an nasi bil jaza'i was saqati wa bis sabr domin kuwa ya fuskanci abin da mutane idan ya same su sukan nuna alhini akai sukan nuna damuwa akai shi ya fuskanci wannan abin da hakuri to shi yasa ya fi su daraja shi yasa za a fara kiran shi zuwa ga aljanna wa hum bi riba faqabalaha huwa bi a'la min dhalika kulli dan haka sai ya fuskanci wannan abin da abin da yafi komai shine godiya yace shi ya gode ma Allah da halin da yake ciki haka da halin da ya samu kai shi a zai ce to shi dai yana godiya ga Allah an gane ko ce shi yana godiya ga Allah ko da a ce halin abin da ya samu kanshi a ciki din mara daɗi ne yanzu kamar misali mutumin da ya rasa ido muna yawan misali da ido saboda a cikin gaban dan adam ba gabar da dan adam ya fi so kamar idansa da za a iya ce mishi a cire mishi hannu ko a cire mishi ido daya zai ce gara a cire mishi hannu daya kuma idan ba komai zai masa ba hannun ya fi amfani a gare shi amma zai ce saboda yana ganin shirar idan zai jinkita mishi wani abu na halitta haka ne ko to shi yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalin duk mutumin da Allah ya jarabe shi da dauke masa abin kaunarsa guda biyu shine idanuwansa sai ya yi haƙuri Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce mishi cewa bai da sakamako sai aljanna da har ya yi haƙuri a kan haka to kaga wanda zai samu kanshi a irin wannan halin ya nuna godiyarsa ga Allah ce shi ya gode ma Allah wani zai gode ma Allah tunda yana nan yana rayuwa kuma yana bauta ga Allah ganin ne kawai baya amma dai yana bauta ga Allah to mala yace ah, fakana asbaqahum dukulan ila aljanna shi yasa zai riga su shiga aljanna wa awwal man yud'a aminhum ilaiha kuma suna gaba gaba wanda za a fara kiran su zuwa ga aljanna yasa akwai kissar Abdullahi dan Abbas akwai abin mamaki a cikin ta Abdullahi dan Abbas zai da aka san shi shine masanin alqur'ani a wannan al'umma wanda lokacin da shekarun shi suka yi nisa shekara kusan 70 da wani abu ko 80 ya samu rashin lafiya idanuwansa har ya daina gani sai aka samu wani mai magani zai ba shi magani amma ya ce masa daga cikin sharaɗin maganin ya yi tasiri har a samu sauƙi shine idan zai yi sujjada a sallah ba zai dinga sa goshin shi a ƙasa ba ma'ana zai dinga sunkuyar da shi amma ba zai sa goshin shi a ƙasa ba kuma shekarun sun yi nisa sai aisha radiyallahu anha ta ji labari wannan sai ta kira shi ta ce yanzu kana so ka yi asarar abin da ka yi na rayuwarka ne me ya rage ma a cikin rayuwarka da har sai ka bar sa goshinka a ƙasa saboda idanuwa da kwanakin da za ka yi a gaba ba su kai wanda ka yi a baya yawa ba sai ya haƙura da magani tsakanin barin shi da wannan abin da kuma eh, rasuwarsa lokaci ne ƙanƙani kaga ya haƙura ya ce ya fifita wani. lokacin da aka binne shi wasu suke cewa an ji bayan an sa shi a kabari din an ji wani yana karanta ayoyi ba a san waye ba ya ayyatu har nafsul inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wal kulli jannah amma ba san waye mai karanta ba wasu ka ce kila ko aljanu ne ko waye almuhim da an ji wannan tukan na na tasowa lokacin da aka buge shi ko kaga wannan ba komai bane illa ya haƙura kuma ya dangana kuma ya nuna godiyarsa ga Allah ma'ana duk shekarun da Allah ya baka ma'ana ka shekara 60 da ganinka dan shekara biyu da zaka yi ba gani gila 62 mutum zai yi a rayuwa ko to sai mutum ya koma ya yi hakuri akwai wanda tun da aka haife shi baya gani ko akwai kuma wanda ya kai shekara 60 baya gani akwai wanda kuma ya gani na wani lokaci Allah ya dauke mushi ganin na wani lokaci mai tsayi to kai da Allah ya jarabe ka da wannan kaga in ka duba wancan kai sai ka gode ma Allah yasa cikin irin waɗannan abubuwa na musibu da jarabawa mutum yana duba wanda yake ƙasa da shi idan kai ka rasa idanka to ka duba wanda kuma ya rasa ma'ana kamar magana ko ji ga shi dai da bakin da komai da idan amma ba magana baya ji ko kuma wanda bai iya tafiya ya rasa kafafuwansa ko ya rasa kafafuwa gaba daya to irin wannan idan mutum zai duba to ya duba wanda ya fi shi tsananin hali in ya duba sai ya ga to shi ya gode ma Allah a halin da yake Ya yasa Umar radiyallahu anhu yana cewa idan musiba ta samu bawa daga cikin mafitar da bawa yake samu shine ya dinga cewa ya Allah maɗaukakin sarki ina godiya a gare ka da ka sa musibar ba ta fi haka tsanani ba domin tana iya fin haka tsanani ko to duk halin da mutum yake ciki gode ma Allah akan halin da yake ciki da bai fi karfin sa ba domin da ya fi karfin mutum ko musibar ta fi haka girma mutum bai san inda zai da ita ba to malam sai ya ce wa qassama ahla hadhihi daraja ila qismain sun kasu kashi biyu kenan akwai sabiqin akwai muqarrabi Allah ya ce sabiquna sabiquna ulaika al muqarrabun akwai as-sabiquna akwai al-muqarrabun yace bi hasabi inqisamihim ila man yastawi inda al-halat gurbadan yanda halin su yake gurbadan yanda yanayin da suke auna abinda suke so da wanda ba sa so min al-makruhi wal mahbubi fala yu'athir ahaduhuma ala al-akhar dan haka wani bai fifita daya akan daya duk abin da ya same shi shi bai yana ganin cewa shi bawan Allah ne Allah ne ya so ya daura mushi wani an gane ko bai cewa da ba a ce haka ya same ni ba ko da ban da abu kaza bai same ni ba bal qad fani bi itharihi ma yurd ma yarda lahu bihi rabbuhu amma yardahu wa li nafsi in an duba za a ga cewa shi ya fifita abin da Allah yake yarda masa ne ba shi abin da yake so ba ma'ana abin da Allah ya mishi zabi shi yake so ba shi abin da yake son sa ba wa ila man yu'thiru al-mahbuba walakin idha nazala bihi makruha qabalahu bi shukr akwai kuma wanda yana fifita abin da yake so ne amma idan musibar ta same shi kuma bai fushi wancan kuma daidai suke a wajensa to sai malai yace wannan shine mataki na biyu shine wato godiya cikin abin da mutum bai ji dadin sa ba sai mataki na uku yace Allah yashhadu al-abdu illa al-mun'im Allah yashhadu al-abdu illa al-mun'im cewa bawa kada ya kalli kowa a cikin ni'imar da ta same shi sai wanda yake mahalicin shi ne da ya masa ni'ima Mana inda a ce za a samu wani ya zo ya ma wata kyautatawa ba za ka ce ba za ka gode masa ba to amma dai abin da zai faru shine farkon wanda za ka fara tunawa ka tuna Allah domin Allah ne ya sanadiyar ce ya zo ya ma wannan kyautatawa an gane ko kada ka dinga ganin kyautatawa ai wane ne in ba dan shi ba da ban fita a cikin kasa ba wasu haka suke ɗauka ai wani shi ya mun shi ya mun rai ma'ana shi ya mun rai ba yana nufin shi ya raya shi ba haka suke faɗa ma'ana shi ya tsamo ni daga wahalar da nake ci ba a so mutum ya yi haka eh yana da kyau ka yi godiya ga wanda ya kyautata ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya la yashkuru man la yashkuru nas bai godiya ga Allah duk wanda bai gode ma mutane ba eh zaka nuna ka gare shi amma ba babbar godiya ga waye ga Allah madaukakin sarki domin Allah shine mafarin komai ko da wani ya ma wani alkhairi to ka sani cewa alkhairin sanadiyar shi daga Allah wannan ya zama wani sababi ne kawai ya zama wani tsani ne da ta dalilin shi ne wannan alkhairin na Allah zai iso gare ka amma kada ka taɓa tunanin cewa mutum ko wani dan adam wanda yake ba Allah ba shine zai iya ma wani abu kuma bayan Allah madaukakin sarki zai iya zama sanadi amma bai zai ma wani abu ba shi yasa zaka ga wani mutum din baka taba sanin shi ba baka san da yake ba sai wani alkhairin shi ya fito daga gare shi zuwa gare ka ba sanayya ba komai to kaga wa zaka gode ma Allah zaka gode ma da ya turo da mutumin da baka san shi ba wani baka taba sanin shi ba haka zai zo ya ma kyautatawa ko to kaga ba shi zaka gode ma ba wa zaka gode ma wanda ya turo shi shine cewa kada bawa ya kalli wato kowa a cikin ni'imar ya duba wanda ya masa ni'imar fa idza shahida al-mun'ima ubudiyatan a duk lokacin da ya kalli wanda ya masa ni'ima din yana mai nuna bauta gare shi to ista'azama minhu ni'ima zai ga ni'imar ta mai girma ce zai ga ni'imar tana da girma sosai wa idha shahida hubban idan kuma ya kalle ta ta hanyar kauna istahla minhu ashidda ma'ana zai ji dadin abin da yake da ya fita a tsanani wa idha shahidahu tafridan lam yashhad minhu ni'matan wala shidda mala yace hadhihi daraja yastagriqu sahibuha bi shuhudil mun'imi anin ni'ma wannan hali na uku shine wanda aka masa ni'ima din yana kallon wanda ya masa ni'ima ne ba ma yana kallon ni'imar ba shi bai kallon halin da abin da ya samu din yana kallon wanda ya masa wannan abin yanzu a ce mutum yana cikin hali na tsanani misali kila a ce bai da abin da zai ci sai wata hanya ta bude musu ya samu abin da zai ci mana zai dinga duba abin da ya samu din ne ko zai dinga duba wanda ya bashi wanda ya bashi ya kamata ya duba shi yasa lokacin ma zaka ga ya manta da ma wannan abun ma da wahalar zai manta da ita ne yana kallon wanda ya masa wannan ni'imar ne yanzu ke kaga Allah kenan da bawansa ko ya ma manta da wannan abun yanzu wata wahala da ya sha ta riga ta wuce haka yana hangen wanda ya masa ni'ima din yace fala yattasi'u shuhudahu lil mun'imi wal li kuma shi yasa irin ita irin wannan gabar matsatsiya ce ma'ana bai yiwuwa ka hada wanda ya ma ni'ima da waninsa a cikin godiya gare shi shi yasa Allah kadai ake ma godiya gane ko Allah shi kadai ake ma godiya li annahu huwal mun'im shine wanda ya ma bawa ni'ima shine wanda yake ma bawa ni'ima Mare wa kasama ashabaha ila thalathati aqsam akwai wanda suka shi ba ko wanda suke kallon wannan a matsayin bauta ga Allah akwai wanda suke ganin wato kauna ne wasu kuma suna ganin kadaitawa ne kuma kowanne yana da hukuncinsa ya ce kallon wannan abin a matsayin bauta ya ce fa huwa mushahadatul abdi lisayyidi bi haqiqatil ubudiyyati wal mulki lahu shine bawa ya kalli wanda ya masa ni'ima shine mahaliccinsa shugabansa Allah madaukakin sarki ya ringa kallon shi kallo na bauta na cewa mulki duka na Allah mulki duka na Allah ah, mun ba da misali a can baya misalin Aisha radiyallahu anha lokacin da ta shiga cikin tsanani na abin da ya same ta aka mata kage ba ita kadai ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan damuwa al'umma musulmi ga fadi sun shiga cikin wannan damuwa wanda kawai bai shiga wannan damuwar ba shine munafiki munafikai ne kawai suke murna da wannan abu wanda a ƙarshe sai da ta nemi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izinin ta bar gidan shi ta koma gidan iyayenta ko za ta samu sauki sauki nan tana wajen iyayenta tunda iyayenta ne amma nan tana cikin kishiyoyi duk da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma mutane suna shiga suna zuwa kuma duk wanda ya zo wannan maganar ake tawowa da ita sai ta ga zama a gidan kuma ya mata mata ya mata tsanani don haka sai ta ce a mata izini ta koma gidan iyayenta amma batun da ta koma gidan iyayenta ba bacci kullum kuka take har gari ya waye har dai wata rana ma mahaifinta abubakar radiyallahu anhu ya ce na san ke yata ce amma ina so ki gaya min hakikanin menene kika sani akan wannan abin ta ce to ai wannan wutar ta fi kowace zaki inda in shi ma yanzu zai tambaye ta akan wannan al'amari inda take ganin taso ta samu sanyi sai ta ce ta mayar da abinta zuwa ga Allah ta yi istirjai manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo aka yi kai kawo a tattauna a ce menene menene ba wanda ya san dai a hakika na al'amari an gane ko to daga baya suna zaune a ɗakin a gidan sai wahayi ya sauka Allah ya kubutar da ita daga sama ba tare da hannun kowa ba da roƙon da ta yi Allah to ana haka bayan ayoyi sun sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ita ma kanta da abokan suka ce da muka lura sai muka ga wahayi ne yake sauka sai ya ce Allah ya saukar miki da kubutarwa daga ma'ana daga sama saman al'arshi sai iyayen suka ce to ai sai ki tashi ki ma annabin Allah godiya ta ce ba zan yi ba Allah nake ma godiya dan shi shi ya mun wannan ne to kaga ubudiyyatan ita tana ganin mai tserar da ita da komai shine Allah da haka Allah ne ya samu mata da mafita ko ba wani wanda ya iya samu mata da mafita inda ta je gidan ma ta zauna ba ta samu mafitar ba ko mafitar a ina take a wajen Allah waye tsarin da aka sanar mata da mafitar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai ta duba Allah Ta ce ita Allah take ma godiya ba za ta ma kowa godiya ba sai Allah don Allah ne ya kubutar da ita to shine wannan abin nufi da bauta din yace ce innal abida domin inda a ce bayi misali ne ma da ya kawo bayi dukansu za su taru a ce wani shugaba ne yana da bayi sai bayin su taru a gabansa gaba ɗaya. yace fa innahum yansawna ma hum fihi min alja wal qurbi alladhi uqtasu bihi an ghairi domin kuwa idan da za su a gaban mai gidansu duk wani abu da yake da shi na matsayi za su mance da shi saboda me da kuma kusancin da aka kebantar da su da shi saboda ladabi na bauta da za su masa haka nan da lura da shi da kallonsa da tsoron cewa kar ya ce su yi wani abu ya same su ma'ana masu rafkana haka inda a ce yanzu kamar misali babban soja ya kira ɗaya daga cikin yaran shi sojoji yana so ya umarce shi kana ganin zai dinga tunani wani abu da wani? ma'ana zai tsaya ne ya nutsu yana sauraron abin da za a masa saboda girmamawa ya ce wa haza amurin ya alifuhu man shahada ahwalar muluki wa hawassa wannan shine al'amari na wanda ya san halayya irin na sarakuna in dai ka ga fadawa a gaban sarki to ba sa kallon komai in ba sarkin ba ko akwai wanda suke kallo wai dan ka shigo ko kana ganin kai mai mai kuɗi ne ko mai wani abun nan duk a kasan sarki kake su a wajen su su ba ruwan su da kai su suna kallon sarkin ne ba kai suke kallo ba to ma da yace fa hadha huwa shuhudul abdi lil mun'im dan haka me yasa suke ganin cewa ba wanda ya isa sai sarkin nan saboda shi suka sani shine mai gidansu shine mai basu ci da sha da sauransu yasa kenan shine kai tsaye mai musu abin nan da aka kai tsaye mai ma ni'ima shi zaka kalla yace bi wasfi ubudiyyatihi lahu wannan shine idan bawa ya kalli mai masa ni'ima idan ya zama mai bauta ne gare shi wastigraqihi al ihsan bima hasala lahu minhu min al-qurbi alladhi tamayyaza bihi an zayn haka duk bawan da ya zama ya kusanta da Allah wannan kusancin da Allah yana sa ya da kowa ko da wani koya masa sanadiyar wani abu ya mance da wannan ya koma kallon cewa Allah madaukakin sarki shine mai wannan malai yace to wanda ya kasance wannan ne halinsa fa sahibu Mashad al-mashhad idza an'ama alayhi sayyiduhu fi hadha hal idan da shugabansa zai masa wata ni'ima a wannan yanayi ma qiyamihi fi maqamil ubudiyyati tare da cewa kuwa ya tsaya yana mai bauta gare shi ne to yujibu alaihi an yastasghira nafsahu fi hadrati sayyidihi gayatal istisgari ma'a imtila'i qalbihi min mahabbati zai zama mai kaskantar da kai ga wannan shugaban tare da girmama sa kuma yana ƙaunarsa a zuciyarsa ya ce fa ayyu ihsanin na lahu minhu fi hadhihi hala ra'ahu aziman duk wani abu da zai masa a lokacin yana ganin abu ne mai girma wal waqi'u shahidun bi hadha fi hali al muhibb al kamil al mahabba al mustaghliq fi mushahadati mahbubihi idha nawalahu shay'an yasira wannan shine halin wanda zai tsaya yana kaunar wani kuma ya zama wanda yake kauna din ya dauko wani abu ya bashi ya kuje ganin yanda zai ƙara kaunarsa girma fa innahu yarahu fi zalika al-maqam domin a wannan matsayi zai iya ganin shi mai girma ne da ba wanda ya kai shi girma wala yarahu ghayruhu kadhalika amma wani baya ganin sa haka saboda haka abin nufi anan dai shi bawa yana godiyar wanda ya masa ni'ima ma'ana mafarin ni'imar ake duba ba fa'in ita ni'imar ake kallo ba kana duba me mafarin ka. ai kafin ka samu ni'imar kila sai da ka kai koki ko kafin ka samu ni'imar sai da ka koka ma Allah madaukakin sarki kana neman kaza kafin ka samu to in ni'imar ta zo ta bi ta hanyar wani wa za ka koma ka gode ma wannan wanda ya kawo ma ko wanda ka nemi ni'imar asali a wajensa wanda ka nemi ni'imar asali a wajen shi zaka koma da haka Allah ake komawa Allah yace kashi na biyu yashhadul al shuhuda mahabbatin ghalibatin qahiratin lahu wani yana kallon wato asalin irin wannan yana kallon ta kallo ne na kauna amma kauna da ta zama kaman wacce take a da tilastawa a kansa مستغرق في شهوده كذلك فإنه يستحلي في هذه الحال الشدة منه لأن المحب يستحلي في إلى المحبوب له shi zai dinga ganin kawai abinda da a mishi ne na jin daɗi wa lumafi ma mash'ad hadha al-mashhad annahu yukhaffifu alayhi shadai shi wannan mataki na biyu shi ne kawai daɗinsa sa shine zai iya rage ma wasu damuwoyi wani abu na nauyi da ke kanka matukar in lam tasma nafsuhu bi istijlaliha wa fi hadha min al-hikayat al-ma'rufa inda an-nas ma ma yughni an dhikriha mala yace kaman wannan akwai misalai da yawa da za a iya bada su ya kawo misali guda daya yace ka halin ladhi kana yadribu bisiyaqi yudrabu bisiyaqi wa la yataharrak hatta daraba a ضرب آخر صوت fasaha siyahan shadida faqila lahu fi dhalika faqala al-aynu allati kanat tanzuru ilayya waqta darbi kanat tamna'uni min al-ihsasi bil alam falamma faqatuha wajadtu alam ad-darb wanda yace misali wani mutum ne da ake ta ta wato tafka masa doruna ana ta dukansa da dorunan nan bai yi motsi ba sai da aka mishi duka na ƙarshe da dorunan nan sai ya kwala ihu aka ce to ya aka yi da tun farko ana ta dukanka baka ce komai ba ya ce wallahi abin da ya hana ni cewa akwai wanda nake kallo ne a lokacin sa bana na jin zafin amma da na bar kallonsa na manta da shi sai zafin ya zo wannan misali ne kawai ya bayar in gane ko ma'ana yana nuna wani yana ɗaukar irin wannan kama abu ne wanda yake na jin daɗi ma'ana in ya samu wani abu daga wajen wanda yake ƙaunarsa ya samu abu a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana iyaka jin daɗin shi da wannan abin ne bai kallon ba kamar na farkon ba in gane ko da haka shi buƙatar shi a wajen Allah madaukakin sarki ya samu abin da yake so abin da yake so na jin daɗi. wanda yake jin daɗin gila na kankanin lokaci ne da ya kau shi na wannan jin daɗin ya kau sabanin wanda yake dindindin yana cikin wannan ni'imar yana godiyar ga Allah bal yana ganin cewa Allah madaukakin sarki shine ma yafi akan ni'imar kaga wanda yake cikin wannan halin ko da ni'imar ta kau wannan abin da yake gani na girman Allah bai kau ba ko da a ce ni'imar ta kauce ballanta ma ni'imar Allah madaukakin sarki ya zabi bawa da ita ba abin da ke kautar da ita sai dai akwai butunci daga bawa amma babu butunci akwai godiya ga gabawa daga bawa din akwai cikan girmamawa da kauna Da Allah madaukakin sarki da bauta to wannan ni'imar sai dai ta dinga ƙaruwa ba ta kaucewa za ta ci gaba da karuwa ne kuma da yace wannan halin da ake gani ba hali bane mai dorewa domin a ɗabi'a eh, ba a samun hakan yace ta iya yiwa eh abin da yake kauna ta haifar da wani abu na jin daɗi ga wanda ake ƙauna. kuma ta rage masa zafin wani abu na abin da ya samu to amma dai wannan ba zai ɗebe masa duk abin da yake so ba zai zama da ya ji daɗin wannan abin na ƙanƙanin lokaci shi yasa ƙaunar Allah maɗaukakin sarki ma'ana ba abin da ya kai ta ba wani abu da ya kai ta jin daɗi ya za ka samu eh, masana Allah da kuma waɗanda suka makusanta Allah su sun fi fifita kusanta ga Allah fiye da komai kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya musu alƙawari Shi abin da Allah ya shimfiɗa musu a aljanna yanzu in ka tara mutane kaman ka tambayi mutum kaman guda goma ka ce idan ka mutu me kake so me za su ce suna so aljanna haka ne ko ba ko wanda za a ce to su in sun mutu me suke so sai su ce kusantar Allah a cikin aljanna za su kusantar Allah suke so shine Allah yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar aina fi maq'adi sidiq suna tare da Allah madaukakin sarki a matsuguni na gaskiya inda malikin muqtadir kaga su kusanci da Allah suke domin kusanci da Allah ya fi aljanna ne eh, aljanna ni'ima ce ta Allah amma kusanci da Allah ba wani abu ne wanda yake ya tsara wannan ko kusanci da Allah abu ne da yake ya ɗara wannan gaba da ba wanda zai iya kwatanta ya abin yake yasa kake ganin eh, misali mazala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ju'ilat qurratu aini fi ya yace an sa min sanyin zuciya da sanyi idanuwa na jin dadi na a cikin sallah lokacin da yafi sakewa ke nake jin daɗin da babu wani jin dadi da ya kai shi lokacin da ya shiga sallah saboda saboda lokaci ne da yake kusantar Allah amma zai cewa lokacin da ya fi jin daɗi sanda aka samu shi abinci ya ne ni ma da yake zuba haka ne ko ko lokacin da ya samu wata babbar riba a kasuwarsa lokacin da ya fi jin daɗi ke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waju ila qurratu ayni fi salah an sanya mun sanyin idanuwa na a cikin sallah shi yasa ko damuwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hazahu amrun huwa fazi'a ila salah duk abin da ya taso masa na damuwa ko wani abu na ɗaga hankali sai ya fara sallah ya ganin mafitar yana cikin sallah yana cikin kusantar Allah maɗaukakin sarki ya sake da kyau mutum ya samu koda koda su ɗaya ne a cikin ini ya samu wani lokaci da zai dinga keɓanta tsakanin shi da Allah wannan da muke na salloli wannan na wajibi ne ko ba na za a tambaye mu a amma banda na wajibin nan ka samu wani lokaci da za ka keɓanta tsakaninka da mahaliccinka ma'ana ka zargi kanka ka yi nadama ta abubuwa da aka yi ka na kuskure ka tuna girman Allah maɗaukakin sarki ka nemi kusancinsa ka nemi gafararsa ka nemi ma'ana rahamarsa da jin kansa gare ka sai ka samu duk yawancin magabata suna da irin wannan kusanci da suke da Allah maɗaukakin sarki wani zaka samu a cikin sallah ne wani zaka samu a cikin wani aiki ne na hidimar al'umma wani zaka samu a cikin wani nau'i ne na ibada duk zaka samu suna da irin wani. a lokaci da zaka ga sun keɓanta daga su sai Allah madaukakin sarki suna masu ma'ana koke suna nuna halin su, halinsu karantarsu ƙasƙancinsu ma'ana da rashin cika kyautatawa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma girmama Allah da sauransu wani za ka samu a cikin ibada ne wani a cikin azumi ne wani a cikin sallah ne wani a cikin ciyarwa ne ga wasu bayi zai keɓance kansa wani a cikin kyautatawa ne ga bayi wani a cikin biyayya ga iyayensa zai ɗauki wannan abin shine kusancin da yake so ya samu da Allah wani a cikin tausaya ma waɗanda suke marasa galihu ne gidan marayu shi inda yake so ya samu wani abu kenan da zai zai zama ya ya kyautata ya hada wata alaƙa tsakanin shi da Allah ta neman kusanci to haka ya kamata mutum ya kasance ko a ah, da yace wa yastahiqu ma yastahilu wa ghayru ya anasu bima yastawhishu minhu al-qalib wa yastawhishu mimma ya anasu bihi wa yastalinu ah, ma yastawiruhu wa quwwatu hadha wa da'fuhu bihasabi kahli sultani al-mahabba wa ghalabatihi ala qalbi al-muhib yace wannan shi mataki na biyu nan abin da yake kauna ne karfin kaunar abin da yake yi shine zai zai sa ya ganin girman wannan abu ko misali ganin girman wanda ya masa ni'imar kaunarsa da wannan abu shine zai zai determine cewa ya yake ganin girman Allah madaukakin sarki to zamu dakata nan insha Allah sai kashi na uku wanda shine na karshen wanda shi mala yake cewa shi wannan ma'ana bai la yashhadu ma'ahu ni'matun wala shidda shi baya ganin ni'imar baya ganin wani abu ana wannan bai cikin waɗanda suke waɗancan ne muna roƙo Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kaunarsa Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kusanta da shi da kuma kyautata bauta gare shi إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ina tambaya dangane da bayani da aka yi na kin ya samu lokacin da yake kusanta da Allah madaukakin sarki cewa kamar ayyuka neman gafara ko wasu ayyuka duk ya shafi kowane irin akwai neman gafara sannan kuma akwai mutum ya nuna kurakuransa da yake ga Allah maɗaukakin sarki da ya shiga cikin wani hali ya tuna cewa ƙila ya wasu bayi ko wani abu ya same shi ya dinga tunanin cewa lallai kuskuren shi ne abubuwan da ya aikata ne Allah ya jaraba shi da wani abu da sauransu yana mai nadama yana mai komawa zuwa ga Allah yana wannan yana yana cire mishi jiji da kai da isa mana a koda yaushe zai zama mai kaskantar da kanshi ga Allah madaukakin sarki ka duba annabi Yunus lokacin da ya samu kanshi a wannan hali da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma sai san mishi mafita annabi Adam da Hawwa da suka aikata abin da Allah ya hana su ne suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al khasirin annabi Musa alaihi salam da yayi kisa lokacin da ya koma bayan gari bayan ya zo ya taimaki waɗannan eh, ‘yan mata su biyu ya koma ya sami inuwar wata bishiya ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah abinda ka na alkhairi ni ba ni da komai Allah madaukakin sarki kai ne mai komai yace rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li ya Allah na zalunci kaina annabi Musa wannan fa annabawan Allah kenan to ina ga mu mu me muke aikata daban-daban waɗanda suke na kurakurai da haka ya shafi irin wannan wani lokacin mutum zai kusanci Allah madaukakin sarki yayi nadama ya binciki kansa ya koma yana mai nadama akan abubuwan da ya aikata ya yi koke ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki kai kokensa wajen Allah ya nemi kusanci ga Allah maɗaukakin sarki ya nuna nadamarsa akan abubuwan da yake aikatawa na kurakurai irin waɗannan su ne abubuwan da za ka ga sun samun ma da bawa mafita kuma dama bawa shi ya san shi ba wani bane zai faɗi komai a kanka kai ka san tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki manzala sallallahu alaihi wasallam ai bai da wani abu da za a rubuta mishi na kuskure amma yakan shiga sallah fa ya dauki wata aya guda ɗaya na nana ta ta saboda abin da ta kunsa in mu fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan aya zai ta nana ta yana zubar da hawaye har gari ya waye har lokacin da zai kai lokacin da yake tsayar da sallarsa kuma ya koma ya yayi salat raka'atayn fajr yayi sallar al-fajr to kaga lokaci ne yake jiba cikin dare lokaci ne yake jiba cikin dare wannan ibada saboda haka ibadu ne kashi kashi ma'ana eh, idan kana zargin kanka kana ma'ana kai koken kanka kana nuna karancin ka wannan duka ma'ana neman kusanci ne da Allah madaukakin sarki bal yana daga cikin maladibban in zaka nemi kusancin Allah madaukakin sarki zaka yi addu'a ka faɗi duk irin waɗannan abubuwa ka nuna karantarka ka nuna kurakuranka ka nuna kai mai laifi ne ka girmama Allah ka ɗaukaka shi cewa shi ne cikakke shi ne mai girma shi ne wanda yake mai isa shi ne mai komai kai kuwa ba ka da komai da sauransu ba irin wannan abubuwan muke saba da su sai kaga yana da wani alaƙa tsakanin shi da Allah madaukakin sa wannan shine abin nufi kuma lokacin mutum zai shagaltu da ambatan Allah ne amma ambatan Allah ba wai da harshe ba kawai kana ambatan shi da harshe kana halarto da abin a cikin zuciyarka idan sunayen Allah ne daga cikin sunayensa kake diba kake karanta haka za ka ga karanta su kana mai halarto da ma'ana din a lokacin da ka ce ya aziz ka san Allah shine mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa in ka ce ya latif kana nufin Allah madaukakin sarki shine mai sauwa ma bawa al'amuransa a tunaninka kana kawo wannan in ka ce ya sami ya sami uddu'a ya Allah mai jin addu'an bawansa na kana karanta waɗannan abubuwan kana halarto da ma'anarsu wannan shi kanki wani nau'i ne na aiki da zaka tsaya kai tsakaninka da Allah madaukakin sarki kuma musamman a lokuta irin in lokacin da yake ƙarshen dare ne ko kuma tsakiyar dare lokacin duniya ta riga ta kwanta kowa ya shiga wasu harkoki masu hutu sun huta ka samu nutsuwa babu hayaniya ba harkowar komai a lokacin ka samu lokacin da za ka kusanci Allah maɗaukakin sarki wani lokaci wani nau'i wani za ka ga azumi zai ɗauka wani azumi zai ɗauka yana mai neman kusancin Allah maɗaukakin sarki ba a san ma ya yi azumin ba ta iya yiwuwa yana azumin ba wanda ya san yana yi ba sai ya ce mutane ya sha ruwa ba ba sai ya ce mutane kuma yana azumi a iya garfata mishi da abin ce alhamdulillah yanzu ga a cikin wannan ne kuma zai samu kusancin shi da Allah maɗaukakin sarki haka ayyuka ne daban-daban wato abin da yasa wannan bayanan suke zuwa haka ma'ana rayuwa ta zama wata iri rayuwa ta gurbace mutane ba su san muhimmancin lokacin rayuwarsu ba ma'ana lokacin nan shine rayuwar lokaci shine rayuwar dan adam matukar bai ribaci lokaci ba to ma'ana rayuwar shi tana tafiya a asara kuma za mu dinga aunawa ne mu ga cewa lokutan da muke ba wasu abubuwa yaya suke dangane da lokutan da muke ba wa mahalicci wanne ne ya yawa za mu ga cewa lallai lokutan da muke ba wasu abubuwa na rayuwarmu sun fi yawa akan lokacin da muke ba mahalicci haka muna da buƙatar mu koma da Allah mu ɗaukakin sarki Allah ya ce fafiru ilallah ku tsere ku koma zuwa ga Allah mataukakin sarki haka ana komawa ne zuwa ga Allah ana neman kusanci da shi ana neman mafaka da shi ana neman tsira a wajen Allah mataukakin sarki da yayewar damuwoyi duka a wajen Allah mataukakin sarki ake ka iya yiwa cikin irin wannan abin ya zama nan ne zaka samu tsirar ka duniya da lahira wata Allah ya datar da mu Allah ta'ala a الله أكبر الله